na ɗauka dujal zai bayyana lokacin annabi musa annabi musa ya taya ku al'ummarsa ya kashe muku dujal sai bai bayyana ba na ɗauka zai bayyana a zamanin wato zai bayyana a zamanin isa ɗanna na maryamu bai bayyana ba isa ɗanna na maryamu ya taimake ku a kan shi ya ƙi ya bayyana bai bayyana ba ya wuce ya ce na ɗauka ni zai bayyana a lokaci na Muhammadu rasulullah zai bayyana a lokaci na in taimake ku a kan shi bai bayyana ba to amma ga assignment in ya zo a baya na al'umma na ga wani gif ku karanta ayoyi goma na suratul kafi kun yi maganin shi in ya ga dama sai ce ga aljanna in ka ce ya ce shiga aljanna in ka je huta za ka shiga sai ya ce ma mumine kuma tun da kun ki ku yadda ni Allah ne kun ce ni Allah ina da ido ɗaya ba ku yadda ni Allah ba ga wuta ku je ku shiga idan suka karanta suratul kafi الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له إيوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكسين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باكئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إني لتنجم arame na kallo na zai mini kofi in tuntube amma inda da tangim ne zan karanta zan ce bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi an kaga guri ana <laughs> eh, ni ma zan koma balarabe to in kai aya goma dujjal in yazo sai kaga ba tasiri ba zai iya tasiri akan ka ba sai kaga ka wuce shi Allah ka kare mu daga masifan dujjal abu na hudu alamomin tashin alkiyama za ka ga musulmai wato za su ɗauki amana su ba ma wanda amana ya kamata a ba su amana a hannunsu sai ba za a ba su a hannunsu ba sai a ba ma wanda ka ɗauka amana ka bashi shine kuma zai yi disappointment dinka. ma'ana shine zai disgracing naka ma'ana shine zai kunyatar da kai shine zai saba amana wanda kai da shi wannan dai kaga alamar tashin kiyama ne manzo Allah ya lissafa shi alama na biyar na shida alaman tashin alkiyama wanda ya cancanta zai faɗi gaskiya sai ya faɗi gaskiyan ba za a yi da gaskiyan ba sai wani ko don akwai kuɗi ko da akwai arziki shi zai faɗi gaskiyan a karɓi gaskiyan ta wajen shi kaga ana bauɗewa alaman tashin alkiyama har yanzu na daga cikin alamar tashin alkiyama wato mutane za su zama ba sa sadar da zumunci akwai baffa akwai kawu akwai goggo, akwai yafendo yafendo kanuwan uwa gogo kanuwan baba ko 'yar baba kawu shine kanin uwa ko wan uwa baffa shine wan uba ko kanin uba to duka ziyarar nan za a daina za a daina ziyarta sai dai idan babban na da kuɗi ko kawun na da kuɗi ko kuma kawun mai kuɗin ba zai ziyarci waɗannan 'yan uwansa talakawa ba zai ziyarci su ba ba zai tuna da su ba sai dai damuwansa waɗanda suke da manja suke da maiko a hannu kun gane irin shi an fara ko ba fara ba wannan alamomin tashin alkiyama ne ƙanana